الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين والرسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar 18 ga watan Ramadan hijira ta 447 wadda ta daidai da bakwai ga watan uku shekara ta 2026 ta miladiya zami majalisi na sha takwas a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya yau za mu tashi aya ta 66 da shida insha Allah a cikin suratu ghafir wadda dai muke cikin ta har yanzu Daga tambayoyi da suka zo daga ɓangaren mata wannan yarwa ta ce malam Allah ya amsa mana ibadunmu amin ta ce ina da implant haka ya sa period ɗina baya zuwa sai lokaci zuwa lokaci amma kwanaki kaɗan kafin azumi sai ya zo har cikin azumi sai ya zo har cikin azumi har na samu tsarki na ci gaba da azumin sai ya zama na bayan kwanaki kullum da rana wani abu reddish brown wato ruwan ƙasa-ƙasa mai karkata zuwa ga jaja yana zuwa min daga karfe uku na rana zuwa bayan isha da ya ɗauke da farko na ɗauka jini ne sai na tsaya da azumi amma da ya ci gaba sai na ci gaba da azumi na dan Allah menene hukuncin azumin da na ajiye ranar farko sannan ya hukuncin wannan abin da yake zuwa min a sha ruwa lafiya wannan yana daga cikin rikicin da ake samu yayin da ake irin wa'annan abubuwa wanda hakika akwai a rikitarwa matuƙa kuma idan muka lura da cewa yawanci malamai maganganun da suka yi a kan jinin al'ada da tsarki sun yi ne a bisa la'akari da halin da suke a ciki yadda mata suke a wancan lokacin wanda yawanci abubuwa da suke jirkita al'ada ba abu ne wanda yake ya shahara ba duk da yake ko a daɗin ma sukan akwai magunguna da akan sha wanda yake gaggauto da al'ada ta zo kamar yadda muka gani a maganganu waɗansu daga cikin malamai akan wadda al'adar ta in tana shayarwa ba ta ganin al'ada kuma ya zamanto tana da buƙatar gaggauta fita daga idda a maimakon ta zauna har shekara biyu to za ta so al'adar ta dawo ta sun yi magana a kan irin wannan a shan magani da zai kawo al'ada amma gaskiya irin wannan akwai rikitarwa matuƙa kuma ba zan iya amsawa ba a haka saboda kowace irin hala tana da irin nata akwai tambayoyi da ya kamata a ce an yi mata kafin ya zamanto an amsa tambayar Ah, don haka ah, sai ta karbi waya ta bugo insha Allah in na samu lokaci sai ne mata tambayoyi na amsa mata sannan ah, a ce shin ya halatta a yayin addu'a mutum ya yi wa Allah kirari da ayoyin da ya bi kansa misali ayoyin farko na suratul hadid ayoyin ƙarshe na suratul hashir da ayoyin ƙarshe na suratul yasin eh ya halatta amma abin da ya fi dacewa ya fara faɗinsu a matsayin kirarin ban girma ga Allah da yabo a gare shi ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan ya roƙa shi kuma kirarin ana yin sa a farkon addu'a kuma ana yin sa ma a ƙarshen addu'a kamar yanda ya zo rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim ka tsaka daga gare mu kai ne mai ji kai ne kai wanda kake mai ji ne gani in masani ya yaba Allah suka yaba Allah annabi Ibrahim da annabi Ismail bayan sun bayan sun yi addu'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna mana cewa idan za mu addu'a musulma da yabon Allah sannan mu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mu roƙa a amsa mana dan haka zai fi kyau karanta waɗannan ayoyi din da yi ma Allah kirari da waɗannan abubuwan da suka zo a cikin ayoyin zamanto a kamar shimfiɗa ne sannan a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a gabatar da da bukata to sannan a ta da Allah ina roƙon da asana addu'a wani lump ya fito min a na, wanda ba a kai da gane menene ba ina tsoron ko a kare zamanto a mummunan ciwo ne kansa Ah, Allah maɗaukakin sarki ya amintar da ke Allah ya amintar da ke daga abin da kike jin tsoro Allah ya baki lafiya ya ba mu lafiya baki ɗaya ah, sannan wannan ya ce wai ya tambayi a ah, ya yi tambaya ga malam ahmad bello ya bani amsa amma ya ce na nemi tsarin fatawa a wurin Dr. Bashir don shi ya fi zama masani kan harkar bai mun haɗa kuɗi mun gina babban makaranta da burin ilmantar da mutane da kuma fatan a gaba za mu samu riba a kan jarin da muka zuba na kafa makarantar. Mun aminta da cewa wannan makaranta na iya yin shekaru da dama kafin mu iya samun riba ko ma watakila sai dai kullum mu ƙara sa kuɗinmu a ciki. a matsayina na wanda ya sa hannun jari a wannan makaranta yaya zan dinga biyan zakka a kan kuɗin jarin da na sa don shi wannan jarin ba a stock exchange yake ba ballantana na dinga ganin farashinsa E, to ai wannan ba duk jari ne da mutum ya sanya zai zamanto zakka ta hau kansa ba idan mutum ya sanya jari ya sai gidajen haya aizar ta bata hau kan asalin jarin ba da kuɗin da gidajen hayan suke kawowa shine mutum zai ba da zakkar saboda haka don sun sa kuɗi a cikin gina makaranta tafi da ita a ginin kuɗin da ya tafi wajen gina makarantar ko aka biya kuɗin haya ko kuɗin da ya tafi wajen sayan kujeru da kwamfutoci da kayan ofis ko wanda ake biyan malamai da su duk wannan kuɗi ne wanda yake jarin ne amma wannan ba zai zamanto ya kawo musu ba zai zamanto za a biya musu zakka ba ko shares ne wato ko shares ne mutum ya saya na kamfani na sha amsa wannan tambayar tana da ɗan rikitarwa wajen fitar da zakkan shares sai ka duba financial statement na kamfanin ka gani a cikin kamfanin wani abu ne wanda yake ake fitar masa da zakka percentage ɗinsa a cikin shares ɗin wanne ne ba a fitarwa saboda haka in suka fitar a financial statement ɗinsu za su fitar kamar a cikin gabaki ɗaya dukiyar kamfanin capitalization ɗin kamfanin ga abin da yake shine gine-gine ga kwamfutoci ga motoci to in ka ga wannan nasabarsu a cikin gabaki ɗaya kun alal misali 50 kashi 50 cikin ɗari shi ne ya tafi wajen wancan sauran kashi hamsin shine kuɗi da sauran abubuwan da ake juyawa yake kawo riba wanda yake shine zakka take hawa kansa saboda haka in kana da shaya din shares ɗinka ga baki ɗaya alal misali na kamfanin na wannan kamfanin sun kai miliyan ashirin to rabin wannan ba za ka fitar musu da zakka ba rabi shine za ka fitar ma da zakka hmm. to wannan tafsirin amma ba za ka iya yi ba dole sai ka nemi wanda ya iya fassara financial statement accountant ka nemi akawuntoci a kawo a kawo mm, ban ce malamai ba kar a ce ina kora kasuwa zuwa wajen malamai ne za su yi lissafi a biya su malamai ba sa neman a biya su akan fatawa amma in ka samu akawunta ne maka wannan lissafin sai ka biya shi Ko kuma ka iya da kanka sai ka yi in kuma baka iya ba to hanya mafi sauki shine kimar shaya ɗin taka gabaki ɗaya kawai ka fitar masa da da wanda yake zakka ta hau kansa da wanda yake zakka ba ta hau kansa da sauran wanda zakka ba ta hau kansa ba sai ya zamanto sadaka ah, waɗansu da yawa sun gwammace su haka bisa su bi diddigi kamar yadda na ambata don haka ita wannan a tambayar ta abin da ya shigo musu abin da ya shigo musu tunda a kudaden makaranta ne ake biya idan aka biya kudaden makaranta abin da ya zamanto ya shigo musu shine rarar income in suka zabtare abubuwan expenditure ɗin su expenses ɗin da suke yi income ɗin da ya shigo musu to shine ka san kowa a ciki idan ka san sa ya kai in aka hada da tasa dukiyar ya kai misali sai ya fitar da zakka in ka ka san sa yayin da aka hada da sauran dukiyarsa bai kai misali ba babu zakka a kanta to wannan shi ina fata bayanin ya ina fata an fahimta to sannan tambaya ta karshe bayan addu'ar fatan alkhairi da addu'ar Allah ya ƙara Allah ya ƙara mana lafiya ya ji kan magabatan mu yace tambaya ta anan ita ce ni bana bana ƙasa ina zaune a ƙasar Mali ni tele ne akwai wajen da nake dinki akwai wasu yara a gurin a gurin yaran su ana ne yaran idan muna azumi su ma sai su ce za su yi azumin idan suka yi azumin sai mu sha ruwa tare sai kuma mu ba su kamar naira ɗari biyu ta kuɗin mali to haka ma idan muna sallah ma sai suke kwatantawa suke yi shine muke so mu san wannan hukuncin wannan kuɗin da muka ba su da kuma hukuncin wannan azumin da yaran suka yi sai eh, amma azumi dai ba su da lada ah, amma kuɗi da kuka ba su ya halarta ai duk wani mai rai duk akwai lada a cikin yi masa alheri fi kulli zati kabidin ratubatin sadaqa aka annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk ma'abucin hanta mai rai akwai sadaka a ciki ballantana kuma ma yara ne da suke sha'awar shiga musulunci kaga sun zaman to mu'allafatu qulubuhum wanda in ma da sadaka ta zakka ce suna da haƙƙi a basu to dan haka tunda suna da haƙƙi akan zakka kun ga in aka a ordinary sadaka ma wanda take ba ta zakka ba za a samu ladan za ta amfani su amma sallah da suke yi in dai har za su biyo ku su sallah wanda duk zai tashi ya sallah in dai sallah za a yi hukunci da cewa ya musulunci. duk da yake sai dai in ba ku nuna musu abubuwan da suke faɗa ba dai kawai suna yin motsi ne tare da ku ba su kalmar shahada in ya so ku ce musu ku ce ai sallar da suke yi da azumin sai ga abin da ake faɗa kafin a yi sallar da azumi ko ma'anarsa kun shiga musulunci eh, ku bijirar da musulunci a gare su tunda sun nuna sha'awarsu Allah ya shiryar da mu ya shiryar da al'umma ba su ɗaya na'am a ƙasar na'am bai dan yara ne ba zai zama musu damuwa ba ai ba ko dan karamin yaro ne ba ne ko dan karamin yaro ne a ce masa ya musulunta ba laifi ai ba wa'azi suka je suka soma ba suna zuwa wajen su suka yi musu wa'azi domin wato ba sharaɗi ba ne sai sun nemi izinin iyaye kun ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ziyartar wannan ɗan saurayin Bayahude, yahudi da yake rashin lafiya da ya je duba shi sai ya ce masa ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah mahaifinsa yana wajen bai tambaye shi bai ce za ka yi izini gare shi musulunta sai eh, kawai ya ba shi kalmar shahada yaron sai ya kalli mahaifinsa wato za ka bani izini sai mahaifin ya ce akwai abul qasim ka zo abul qasim sai ya kalmar shahada nan take bai nan take rasu bayan kalmar shahada shine har annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalmar ta sa yace amila amila qalilan wa ujira kathira yayi aiki dan kadan an ba shi lada mai girma ne yawa da wannan ya cika saboda haka kaga bai nemi izinin iyayen ba bai nemi izinin mahaifin ba saboda haka babu laifi a ce musu ku shiga addinin musulunci ga kuma ma'anar shiga addinin musulunci shine sai ya zamanto muna azumi muna sallah tare da ku duk mun zamanto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 جاءني البينات من ربي وأمرت وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نعم الله يقول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ka ce ni an hana ni in bauta ma waɗanda kuke kira ba Allah ba lamma bayyana su min rabbi yayin da hujjoji bayyanannu suka zo min daga na wa umirtu an uslima li rabbil kuma an umarce ni da na miƙa wuya ga ubangijin talikai wato wannan umarni ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma'annar sallallahu Alaihi wasallam ya shigar da umarnin Allah kan kaɗaita Allah da bauta a tsakankanin ambatan hujjoji na hankali da suke nuni akan tauhidi wato kamar yadda tunda yanda yanda Allah maɗaukakin sarki a wannan matsayin yake ambaton hujjoji na taushi na da suke nuni akan kaɗaituwar Allah tun daga Allah Allahu ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira har zuwa ayar tabarakallahu rabbul alamin wato nuni ne ga dalilai da suke wajarta ayi imani da Allah kuma a bauta masa ko da ai tarayya da shi a cikin bauta wato a kai tashi da bauta dalilai na hankali to kuma Allah madaukakin sarki ya biyar da wannan da dalili na umarni na Allah wato dalili na wahayi dalili na wahayi domin dalilin hankali zai iya tabbatar maka da kaɗaituwar Allah da kuma Allah shine ya cancanta da girman da babu wanda ya cancanci a haɗa shi tare da Allah amma cewar Allah ya ce gashi abauta masa ga yanda za a bauta masa hankali ba zai kai kai zuwa ga wannan ba haka gano shi dole sai da wahayi sai da umarni na Allah to umarni na Allah ya zo ya dace da abin da yake a cikin abin da hankali ya zo da shi wato a dalilin dalilin tauhidi kenan kun ga a cikin nan an tabbatar da shi da wato wajabcin yin tauhidi umarni da a yi tauhidi a kaɗai Allah an tabbatar da shi da dalili na hankali kuma an tabbatar da shi da dalili na wahayi kuma a cikin dalilin na wahayi Allah maɗaukakin sarki wato ya nuna musu da wannan cewa fa ba su da uzuri dukkan mushrikai da waɗanda ba su yarda da Allah ba ba su da uzuri akan su zamanto marafkana ga barin dalilan hankali ko kuma su zamanto ba su kyautata lura a kan ayoyi da Allah maɗaukacin sarki ya sanya a cikin halitta ba ko kuma ya zamanto sun yi tafsiri sun gaza wajen fitar da natija kan lurar da suke yi domin a tayu sun lura kamar yanda kamar yanda waɗanda suke a suke ƙaryata Allah a cikin masu ilimin kimiyya suke ai kun ga suna suna suna tunani suna ganin kyan halittar Allah suna ganin hikima a cikin halittar Allah suna ganin tsarin Allah gagara ba da ne gagara koyon duk suna ganin wannan amma ne ce ce natijar natijar ba ta kai su ce akwai Allah ba sai dai su ce akwai nature wannan nature ce sai ga wannan sun yi kusuri sun taƙaita wajen fitar da natija daga lurar da Allah ya umarni da ita ai kamata yi wannan lurar da suka yi ta sanya su su gano cewa in dai akwai hikima to akwai mai hikima in dai akwai ilimi to akwai mai sani Don ba zai taba yiwuwa a ce an yi wani abu tsararre na hikima a ce ba wanda ya yi wannan ko waya ce ake yi kaga an yi waya mai sifofi wanda ba a taɓa sanin kamar sa ba in aka gani wa ake tunani sai a ce kai ai kamfani ka za su yi ai kamfani kaza sun fito da wani abu saboda haka asalin halittar ɗan adam yake cewa idan ya ga aiki to ya san akwai mai aiki dukkan aiki akwai mai aiki to wanda suka yi tunani suka lura da ayoyin suka gano hikimar da gwaninta amma wannan bai kai su sun fitar da natijar cewar akwai wanda yake shine mai hikima da ya fitar da wannan tsarin ba sun yi kusuri to sai ya zamanto umarnin Allah dalilin wahayi shine zai yanke musu wannan hanzar domin bayan an janyo hankalinsu su lura to sai kuma aka ce to ni fa an hana ni na bauta ma wanda kuke bauta ma ba Allah ba kuma a cikin jingina hanin ya zuwa ga kansa sallallahu alaihi wa a cikin wannan yana nuna musu kan cewa abin da yake kiran su fa zuwa gare shi abu ne wanda shi kansa yake so ma kansa domin shi kansa abin da aka umarce shi kenan cewa shi ne nasiha ne nufin alkhairi ne yasa yake yi musu wannan domin shi kansa shi aka umarta da wannan aka hana shi ya shirka domin yayin da ya kira su ya hana su kan yi shirka zai zamanto yana hana su ne ga barin abin da shi kansa an hane shi ga sa, shi kansa yana da abin da yake soma kansa kenan wato abin da yake so masa soma kansa shi yake soma waɗanda yake kira ya zuwa gare su ba kamar ya ce ne ku yi abu shi kuma ya noke ba shi zai yi ba a'a shine farkon ma wanda aka umarce shi yayi shi yasa Allah ta'ala yakan umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa umirtu an akuna awwalal muslimin an umarci ni na zamanto ni ne farkon masu miƙa wuya farkon musulmi sannan nan Allah madaukakin sarki da yace lamma ja'a niyal bayyinatu min rabbi wato an umarce ni da an hana ni da na bauta ma waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba yayin da wato hujjoji mabayyana suka zo min daga Allah hujjoji bayyanannu shine wato wahayin da Allah ya yi da kuma faɗakarwa wato a tsarki da Allah ya sa a cikin ransa sallallahu alaihi wasallam yake ganin ayoyin Allah kuma yake bayani da kuma mu'jizozi da suka zo masa domin in ba ku manta ba yayin da aka yi maganar a faɗin Allah ta'ala huwa allazi yurikum ayatihi Allah shine yake nuna muku ayoyinsa mun ce ayoyin jinsi guda uku ne akwai ayoyi waɗanda suke so ayoyi a cikin halittar mu da kuma halittar sas halittar samai da kasai cewa waɗannan Allah yana nuna mana su da ayoyi a cikin tarihin al'umomi da suka gabata waɗannan Allah yana nuna mana su da ayoyi akan mu'ujizozi da annabawa suka zo da shi wannan Allah yana nuna mana mu'ujizozi don mu imani to sannan kuma a duk wannan suna cikin abin da Allah ya saukar na alkur'ani saboda haka bayyinat inda suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da jijjincin waɗannan Abin da wato Allah maɗaukacin sarki ya ba shi na ilimi shine ya sanya shi dole aka hana shi da ya bauta ma wani Allah domin ba zai yiwu ba ya zamanto wanda yake da wannan ilimin kuma ya zamanto ya yi shirka da Allah ah, shi yasa Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka an yi wahayi zuwa gare ka da kuma waɗanda suka gabace ka inda za a kaddara ka shirka da aikin ka zai ɓaci wato kenan ilimin da Allah ya ba mu annabawa shine dalilin da yasa aka hana su kuma suka hannu daga su bauta ma wani Allah alladina du'una nan an a'budu alladina du'una, bauta ma waɗanda kuke kira wannan shine zahirin to amma addu'a a nan ishara ce zuwa ga bauta an hana ni na bauta ma waɗanda kuke bauta na kira waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba wato na kira su da ibada wajen addu'a domin ba za su amfanarwa ba za su cutar ba to abin da yake nuna wannan tafannuni ne wani lokaci a ce waɗanda kuke kira ba Allah ba wani lokaci a ce waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba kamar yadda ya zo a surat Yunus kul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah kun ya ku mutane idan kuna shakka a cikin addini na ne to ni ba zan bauta ma abinda kuke bauta ma ba ba Allah ba kuma kamar yadda yace kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun tad'una da ta'buduna duk fannuni ne duk ma'anar su daya shine bauta wanda abin da ya fi komai kebancewa a cikin bautan nan ita ce addu'a sannan yace wannan hujjoji da suka zo min da suka aka hana ni na bauta ma wani Allah daga ubangiji na suke bai ce lamma ja'ani al-bayyinatu minhu ba duk da yana magana a kansa ne yayin da hujjoji suka zo min daga gare shi sai yace daga ubangiji na dan ya nuna musu kan cewar hujjojin da suka zo daga zuwa gare shi ba su ba shi damar ya fita daga bin su ba saboda daga ubangijinsa suka zo kuma haƙƙin ubangiji a wajen bawansa shine bawa ya ma ubangijinsa da'a to yayin da ya ambata cewa waɗannan hujjoji daga ubangiji na suka zo kun ga ba ni da damar in ce zan fita daga cikin da'arsa sannan bayan nan kuma sai ce kuma an umarce ni da miƙa wuya ya zuwa ga ubangijin talikai baki ɗaya wato ubangiji na da kuma naku ubangijin da ma ubangijin dukkan wani wanda yake makhluki ne an ce miƙa wuya zuwa gare shi wannan shine umarnin da aka yi kun ga wato wahayi ya tabbatar da dalilin hankali to ne yake nuna rahamar Allah cewa Allah madaukakin sarki bai kyala halitta kawai haka kawai yadda ba za su gane Allah ba ba za su gane dalilin da yasa ya halicce su har su je su fada cikin shirka har ranar alkiyama ya zamanto Allah maɗaukacin sarki ya a su ce ma Allah ya Allah ya ya baka aiko mana manzo ba domin mu gane gaskiya mu bi ta to Allah bayan ya sanya ayoyi a cikin halitta wanda duk mai hankali zai yi amfani da hankalinsa da basirarsa sai kuma ya aiko manzanni da wahayi dan ya nuna mana yadda za mu fitar da natija a cikin lura da halittar Allah kuma dan su gaya mana ga abin da Allah maɗaukakin sarki yake so mu yi mu yi ga abin da baya so mu bari abin da yake so mu bari mu bar shi to sannan Allah maɗaukakin sarki ya sake komawa wajen kwararo dalilai da suke nuni akan tauhidi yace huwa allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku min turabin daga turbaya kuma min nutfatin sannan daga uban mani kuma min alaqa sannan daga gudan jini kuma yukhrijukum tifla sannan ya fitar da ku daga cikin mahaifa sannan ya fito da ku kuna jarirai Sun mali a litablughu ku sannan wato ya rayar da ku domin ku kai ya zuwa ga matukar karfin ku ta litakunu shuyuka sannan ya rayar da ku domin ku zamanto tsofaffi wa minkum man yutawaffa min qabl daga cikin ku akwai wanda yake mutuwa gabani wa minkum wa litablughu ajalan musamma kuma ya rayar da ku domin ku cimma ajali abin ambato wala allakum ta'qilun kuma domin ku yi hankali wato wannan tsarin da Allah ya bi na halitta duk domin waɗannan dalilai wato tsarin halittar ku yayi muku asalin halittar ku daga turbaya shine daga kasa ya sanya composition din jikinku abin da ya haɗu yayi jikinku duk daga kasa yake kuma shine asalin halittar kakanku na farko annabi Adam Allah ya yi shi daga yumbu sannan ya hura masa rai ya zamanto adam ya zamanto mutum yana motsi yana magana sannan daga baya kuma ya ci gaba da tsara halittar ku ba kawai a rinka ruwan ku daga sama ba kuna fatsowa ba kuma wani kwai ne wanda za a gani a hau kai a kyankace kamar yadda ake yin kaji ba a'a ya tsara halittar taku daga daga dugon maniyi da dugon maniyi din nan a cikin ɗigo ɗaya. akwai miliyoyin miliyoyin miliyoyi na wato kwayar maniyin wadda ita ce guda ɗaya kwayar daga ita ce ake halittar ka ba ba wannan ɗigon da aka fitar ɗin ga baki ɗaya daga shi ake halittar ba daga ciki akwai wanda yake zai yi linkaya zai yi linkaya shine zai haje ya haɗu da ƙwan mahaifiyarka ya shiga cikin ƙwan Allah ya yi shi ya zamanto kai abin da yake ba za ta iya gani da ido ba in aka ajiye mani din nan ba za ka san yana dare ba wai abu wani abu yana motsi amma in shiga cikin mahaifa kamar ya san hanyar sa kamar magnatisa ne yake jan sa haka zai tafi A wani abu ita ma ita mace za ta sha ba ko wani exercise za a bata a ce in ce wannan exercise din za ta dauki ciki kawai ba ta sani ba sai ikon Allah shi ne zai tafi da abin har ya kai ya zuwa ga cikin mahaifarta a cikin mahaifar ya kai inda ƙwayaye yake sannan guda ɗaya wanda ya yi nasara ya make sauran ya make sauran ya je ya shiga to shine fa sannan fa za a yi fa sannan fa haka fa ake fa aka yi kowanne daga cikin mu fa da haka aka yi mu fa daga ɗan wannan abin da ba a gani sannan summa min alaka sannan ya zamanto gudan jini ya soma rarrabuwa ya soma rarrabuwa har ya zamanto sifar gudan jini wanda yake ɗan farewa da bangon mahaifa sannan bayan nan yukurijukum ifla ya fitar da ku kuna jarirai a haife ku sai a ce yau gashi an haifuwa ne an haifuwa ne kowa na dariya sai kuma kana kuka haka aka fito da kai sannan ya rayar da ku litablugo ashuddakum dan ku kai matakar karfin ku shine ku kai wato kun zamanto samari gwarata shine daga shekara 18 zuwa shekara 33 shine al-ashud wadansu suna cewa zuwa 40 amma waɗansu suna bambancewa a shud ne zuwa talatin da uku shi ne matuƙar samartaka sannan daga talatin da uku zuwa arba'in shi ne gwarzantaka kahal sannan sun malita kunu shuyuka sannan kirayar da ku domin ku zamanto tsofaffi ne daga shekara hamsin zuwa sama to akwai daga cikinku wanda yake mutuwa gabani ai gabanin abin da aka faɗa wani tun kafin ma ya zamanto gudan jinin zai mutu za a zubar da cikin za a yi bari wani lokaci bayan ya zamanto gudan jinin bai zamanto sifar mutum ba a lokacin nan yutawafa sai ya mutu sai ya zamanto a yi barinsa ya zamanto jini kawai ba a gama al'alamar wani mutum ba wani kuma bayan ya zamanto gudan jinin an suranta shi an suranta shi kafin ya fito a matsayin jaririn sai a yi barinsa ya zamanto gashi da sifar mutum amma an yi ɓarinsa, to shi ne a lokacin nan za a ce an yi ɓari jinin da yake fitowa na mace a lokacin za ta hukunci a kan cewa jinin biki ne amma jinin da ya fito kafin wannan lokacin da ya zama to kawai gudan jini ne da tsoka wannan ɓari ne wanda jinin ba zai zama to jinin biki ba ba za ta bar sallah ba ba za ta bar azumi ba waɗansu kuma bayan an fitar da su kafin su zama to sun kai matuƙar ƙarfin nasu sai su lokacin da mutuwa za ta zo musu ɗan shekara ɗaya shekara biyu shekara bakwai shekara takwas shekara sha hudu kafin ya kai sha takwas nan da zai to yana jin cewa duk duniya ma zai iya ɗaukanta kafin wannan lokacin wanda Allah zai ɗauke shi wani kuma bayan nan wani kuma har sai kafin sai ya kai gwarzo kafin ya kai lokacin tsufa ya ga jikokinsa Allah ya ɗauke shi to wannan duk fa haka yake faruwa to wannan tsarin Allah da yake nuna tauhidinsa domin babu mai iya yin wannan sai Allah babu ko wanda ya canza wannan tsarin ko akwai wanda aka canza masa wannan tsarin ya zamanto kan cewar haihuwarsa ba haka ba domin hatta IVF da ake in vitro fertilization idan aka zo aka in suka haɗa tsaya za su suna ganin ikon Allah ba ce ga ga kwayan maniyin da suke so ya je fertilization ba sai dai su sa a cikin cubicle a cikin test tube a gani wanne ne zai haɗu har ya zama to kan cewa an samu fertilization din an samu barbarar ta tabbata sannan idan ta tabbata sannan a mayar da shi cikin mahaifa ba taɓa yin sa a kwalaba ba saboda haka da ake cewa yadda wato kafirai suke rudin mutane da kuma kan cewa da sun samu wani abu da Allah ya ba su wani abu na wata izza akan abin da Allah madaukakin sarki shi kaɗai yake yi ga abin da za su yi na barna Allah ne kaɗai ya sani ce masu wai yaron fa da aka haifa a nan wajen ce masu suke ɗan kwalba test tube baby kamar a cikin kwalbar aka raye shi aka haife shi ko ba ta ita ta reni ɗa ita ta reni jariri ɗan tayi a cikin ciki ta ita ba dan ba za ka taɓa samun abin da ke cikin mahaifar mace ba ka zo ka yi shi a cikin kwalba inda za a yi da yanzu an yi masana'antar masana'antar yara wallahi da yanzu an yi masana'antar yara kwarai da gaske a ah, in suke surrogate motherhood kun surrogate motherhood hayar mahaifa wadda ita tana da kwai amma mahaifarta ba za ta iya goyon ciki ba ba za ta iya goyon ciki ta ɗauki ciki ba ko an sa cikin zubewa zai ba ta iya goyon ciki ba saboda ka sai a je a hayar mahaifa sai a samu wata mace sai a in aka haɗa maniyin eh, mijin nata da ƙwan nata aka samu ɗan sai a je a sa a cikin mahaifar wata ita ce goyon cikin ta haihu a biya ta kuɗi eh? mene? yawwa a ce ta hango to rigimar shine wace ce uwar wace ce uwar <laughs> wadda ta haifa ita ce uwa ita kuma bayan ba daga jikinta bane ba kwanta bane Allah ta'ala ya faɗa abubuwa uku yace hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ta dauke shi alhamd ya hada ma'ana guda biyu ta dauki cikin shine bangaren jikinta ya hadu da maniyin namiji shine alhamd aiko sai ciki sannan ta goya cikin shine wahalar. abu biyu take yi ta ɗauki cikin ta goya cikin sannan kuma ta haife shi wannan shine abin da uwa take abubuwa guda uku Allah ya faɗa ɗaukan ciki da goyon ciki da haihuwa wannan ita ce uwa hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ko to yayin da ka cire guda ɗaya daga ciki an samu cikakkiyar uwa ko ba a samu ba saboda haka rigimar kenan shi ya sa malaman musulunci suka ce surrogate motherhood bai halatta saboda akwai rikici domin har yanzu a kotunan ingila ana rigima mata wanda aka biya su kuɗi suka haihu daga baya idan suka gano ɗan da suka haifa ya koma wajen iyayensa wanda suke test tube baby sai ce su ba su yadda ba ta su ne su suka sha wahalar goyon ciki su suka sha wahalar haihuwa saboda haka alƙalai ake kai musu abubuwan a kotu har suna tunanin su hana surrogate motherhood hayar mahaifa sa malaman musulunci suka hana wani ke bai halatta ba saboda rikici to kaga wannan duk aya ce ta Allah to da a ce akwai masana'anta da za a je a yi inda ake wani testing wanda zai yi kamar mahaifa wanda kawai sai a je in an kyankyashe sai a sa ne kawai kaga daga lokaci yayi sai kawai a je a zakulo da da tuni ya tuni yanzu mata kawai sun daina damuwa da yin aure kawai za su je su ba da ƙwansu shi kenan sai a je a masana'anta kawai sai a kyankyashe musu da a ba su amma ba a isa a yi wannan ba shi sa wannan take daga cikin ayoyin da Allah yake faɗa domin ayoyi ne da suke nuna kaɗaituwar Allah ba wanda ya isa ya yi wannan in ba Allah ba domin in da akwai wanda ya isa ya yi wannan ba Allah ba to ya canza na Allah ya canza tsarin da Allah ya yi ba isa a canza ba sannan Allah ya ce wala allakum ta'qilun Allah yayi haka ne wato wal tablugu ajalan musamma dan ku isa ya zuwa ga ajali abin ambato shine lokacin da aka iyakance muku domin mutuwar kowa da lokacin da aka iyakance masa kuma domin ku hankalka domin ku yi hankali wato wannan dalili ne da zai sa hankalinku ya gano cewa wannan wannan wannan tsari dole akwai wanda ya yi shi kuma wanda ya yi shi din nan ba shi da abokin tarayya domin da yana da abokin tarayya da an warga ga wannan tsari da kuma yana da abokin tarayya da an kawo wani tsari wanda zai fayar da natija irin taka kuma wanda tafi taka amma gaza cewar da yi wannan ba to hankali ya nuna mana kan cewa shi shi kaɗai ne shi ya cancanci bauta shi ya cancanci girmamawa inda ba za a girmama wani ba ba shi ba to sannan ya ce huwa alladhi yuhyi wa yumiit kuma shi ne wanda yake rayarwa yake kashewa fa'iza ƙaba qada amra to yayin da ya hukunta al'amari ba inna ma yaqulu ya kun ya kawai ya ce da shi kasance sai ka kasance wato shi ne yake rayarwa bayan mutuwa wato bayan da ku matattu ne sai ya rayar da ku domin menene ai aya ce cewa da ku ba komai bane ba abin ambato bane akwai abin da ya kai kaskanci irin wannan babu kai ma kai zero ne fa zero babu abin da ya kai zero an ce kai zero ne fa yau ba ka da komai a aljihunka hmm? zero babu kai fa da fa kafin a halice ka fa kai zero ne sannan kuma Allah ya samar da kai to shine yake rayarwa sannan bayan ya samar da kai kuma ya kashe shine yake sanya wannan babu wanda yake rayarwa ya kashe in ba Allah duk wanda ya faɗi ya mutu ya mutu ne da kudura Allah da kashewar Allah Allah ne ya ɗauki hajji to idan ya hukunta al'amari zai ce masa kasance sai ka kasance wato Allah in ya tashi yin shi al'amari ba tsayawa yake ya yi planning ba bayan ya yi planning ya nemo contractors bayan ya nemo contractors ya ba su mobilization inda za su je su yi aiki duk irin aikin ɗan adam aikin Allah ba haka yake ba shi aikin Allah shi ne umarni nasa da mafi sauƙin kalma mafi sauƙin umarni shi ne kalma mai harafi guda biyu kasance kaza sai kawai ya kasance zai kasance a muradin Allah a yanda ya nufa ya kasance to shi yaka al'amarin Allah yake إنما amruhu إذا أراد da أن يقول له كن فيكون sannan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi waɗannan dalilai yanzu kuma za a koma abin da aka buɗe surar da ita domin ya zamanto shi ne kamar aƙibar waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya buɗe surar da zarginsu Allah ta'ala ya ce ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون في العميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا من لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير العقل وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الله يقول ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله shin baka ga waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah ba su ne kafirai anna yusrafun yaya ake kawar da su gaban imani wato kai mamaki ya ake kawar da su gaban imani bayan bayyanar ayoyin Allah surar ta bude da zargin waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah sannan a tsakankanin sura a kiffar muminu ali fir'aun aka faɗi irin irin wato a fushi da wannan jayayyar take a wajen Allah da kuma wajen muminai sannan aka bayyana ma annabi sallallahu alaihi wasallam da hakikanin ma'anar wannan jayayyar da suke da ayoyin Allah ba jayayya bace ta basira ba jayayya bace ta ilimi jayayya ce ta girman kai in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi to anan kuma sai aka ambaci yaya karshen su zai kasance yaya karshen masu jayayya da ayoyin Allah zai kasance jayayya da ayoyin Allah kamar yadda ya gabata a farkon surar aka ce babu masu yin haka sai kafirai domin muminai su in suka ga ayar Allah za su tsaya su tunani za su tsaya suna da akwai wato asalin fitra da ke sanya su su san cewar wato su bayi ne suna da mahalicci za su shiru su tunani su duba ba daga an gaya musu ba kansu na sama su ce wannan duk banza ne ba haka suke ba to nan ga ga karshen su Allah ya ce baka gan su ba baka ga wanda suke jayayya da ayoyin Allah ba kai mamakin ya ake kawar da su daga imani wato kai mamakin su waɗannan anya ku suna da kwakwalwa anya ku suna da tunani me ya kai su hayya zuwa ga su makance gaban ganin imani saboda haka maimakon mumini ka bari wanda yake mulhidi mai inkarin ayoyin Allah ya zo wato da izgilin da yake da zagin Allah ya sanya ka ka rinka jin kan cewa kamar kai baka da wata hujja sai dai kawai qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi sallam, wanda bai yarda da shi ba a'a kar ka dauki haka ka san cewa wannan shine jahilin jahilai anna yusrafun ta yaya yake kaucewa ga barin imani ta yaya baya ganin waɗannan ayoyi na halittar Allah wanda dukkan mai hankali zai iya ganin su tsohuwa ma ta sani za ta iya gane wannan kamar yadda aka ce mata da aka nuna ma wata tsohuwa wanda daga cikin malamai da aka ce yana da dalili dubu akan samuwar Allah take yana da shakka dubu ne dai a cikin akan samuwar Allah shakka dubu yake da ita ba dalili dubu ba domin samuwar Allah tana buƙatar wani dalili wato a bayyane yake aka tsohuwa take da aka ce yana da dalili dubu take bal shakka dubu yake da ita to saboda haka wato abin mamaki ne waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah ya ake suke kaucewa ga barin wato imani da Allah su Wanene ne waɗannan yace alladina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana su ne waɗanda suke ƙaryatawa da littafin Allah shine alqur'ani da kuma abinda muka aiko da manzanninmu da shi abinda muka aiko manzanninmu da shi kun wato abinda Allah ya aiko manzanninsa da shi wato wani abu ne daban ba alqur'ani ba domin al'afu yaqtabil mughayara in aka yi atsafi ya nuna kan cewa wannan ne da kuma wannan to wannan abin da Allah ya aiko manzanninsa da shi ya hada abin da dukkan annabawa suka zo da shi nan littattafan Allah wanda yake daga cikin shika-shikan imani imani da littattafan Allah haka dalika ya kunshi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da ita aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna kan cewa sunna ba ita ce alqur'ani kuma alqur'ani kamar yanda yake za ka yi imani da shi haka nan za ka yi imani da abin da manzo ya zo da shi wanda ba a cikin alkur'ani yake ba shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to da kaga qur'ani ya nuna ƙaryar dan kalakatu ne cewa babu sunna da wannan aya Allah ta'ala bayan ya bayyana su wane ne waɗannan masu jayayya da ayoyin Allah kaga dan kalakatu sun shiga ciki domin waɗanda suna inkarin abin da Allah ya aiko manzanninsa da shi shine daga ciki wanda yake akwai sunna annar sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya musu narko yace fa sawfa alamu da sannu za su sani wannan tahdidi ne ban tsoro ne narko ne fresh ne wato da sannu za su sani wato ka san wanda za ka ga an ce mata da sannu za ka sani hmm? kamar a boss ɗinka a wajen aiki hmm? ya ce to you will know hmm. ko principal da malamai an samu malami kullum latti yake zuwa malam baya shiga aji daidai ya ce don't worry you will know kafin dole hankali ya tashi hmm? to ballantana wannan Allah ne yake faɗa Allah ne yake faɗa yake fa saufa ya alamu da sannu za su sani an halicci ɗan adam akan tasirantuwa da narko in aka yi wa mutum narko ɗaya daga cikin abin da yake sanya shi in shiga sirrinsa kenan ya gyara tunaninsa ya nutsu saboda wannan abin a bisa ɗabi'arsa wato akwai abin da ake ce masa fear of the unknown tsoron abin da baka sani ba tsoron yana nan amma baka san menene ba amma kuma yana cikin asalin halittar mutum wannan tsoron yana daga cikin abin da ke buɗe zuciyar waɗansu zaman to kan cewa sun kai ya zuwa ga imani menene wannan abin da za su sani Allah ya ce idil azlalu fi a'naqihim yayin da kukumai suke cikin wuyayuwansu wasalasil da ankwa wato da ankoki ankwa wato a a a sarkoki an san ankwa ai ko eh halqa halqa haka kawanya kawanya sarka aka ce sarka ne sai ka ji kamar ta mata ta wuyan mata amma aka ce ankwa an san kakari kakari a kakari daban ne kakari daban ne a kafa ake sawa ka je ta dawa ta mu an faɗin da ya sarka ba sarka ta mata ba sarka ta ɗauri anfa mu mun fi cewa anfa mu dai a wasan kan hmm. an san anfa ai wanda yan sanda za su kama su tsora mutum a hannu wasu talatin da kuma wato ankoki yushabuna fil hamim ake jan su a cikin ruwan zafi summa fil nari yusjarun sannan a kona su a cikin ruwan a cikin wuta wato a daure za a shigar da su cikin tafasasshen ruwa to kun san aka yi wanka aka zuba mutum ruwa akwai yana buƙatar a tsane shi ba to tsanewar da wuta za a tsanar asajir asalin ma'anar sajir shine tanderu kun ga inda ake yin gurasa sai an ƙona cikin tanderun ba an ƙona an ƙona da gawa shi yanzu ake yi amma in ku kula duk wanda ya je ya ga inda 'yan afghanistan suke yin wannan gurasar tasu abin nan a maka kuna ganin su aiko masu tamis tamis da abu sam da wane ne to wato akwai inda wuta take fitowa ta gas su buɗe wutan nan haka ta ga ta tsoho duk ƙarfin da ta ƙona wajen ta ƙona wajen bakin kawai idan wajen sawa hannunsu ya ɗan taɓa wannan wajen ganin da na fata ta tashi ba cikin tanderun ba to wannan shine sajar wannan ƙona da aka yi a ƙona tanderun ya zaɓanɓala da zafi shine shine yuzjarun to wato su ne za a yi ma wannan ƙunar kamar su ne suka zamanto tanderun za a ƙona su a wajen amma sun zamanto kamar su ne tanderun da ake ƙona su wal iyadu billah sun matsila lahum sannan ana cewa aka ce da su aina ma kuntum tushrikun ina waɗanda kuka kasance kuna yin tarayya da su min dunillahi ba Allah ba wannan za a gaya musu wannan ne kafin a shigar da su wutar saboda haka sun ma'anan ita ce wadda ake ce ma tartibul rutbi wato jeri na ba da labari ba wai lokacin ne za a gaya musu ba ai sai an gaya musu tunan aka kayar da su na waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba to a lokacin ne za su ce qalu ballu anna sai sun bace mana ballam na kunna da umin abu shay'a a a ai mu ba mu kasance ma muna bauta ma kowa ba sai su inkari kamar yadda Allah ta'ala yake a suratul an'am thumma lam takun fitnatuhum illa an falo wallahi rabbina ma kunna mushrikin sannan fitinar su ba za ta kasance ba a wannan rana sai su ya Allah mun rantse da Allah ba mu kasance masu shirka ba bayan sun faɗi wannan ne to sannan za a shigar da su cikin jahannama Allah yake kazalika kamar yanda suka bace suka rabu da iyayen gijin nasu a nan wajen kazalika yudhillu Allahu al-kafirin haka nan Allah yake batar da kafirai wato kamar yanda waɗannan masu jayayya da ayoyin Allah suka ɓace to haka nan ma kafirai hmm. Allah yake ɓace suka ɓace da jawabi ranar tashin alkiyama haka dukkan kafirai za su kasance ba wai kawai waɗannan masu jayayya da ayoyin Allah da aka faɗi sakamakon su a nan har suke rantsuwa da Allah cewa ba shirka suke ba suke cewa iyayen gijin nasu sun ɓace musu yau ba za su yi musu amfani ba to dukkan kafirai haka su ma suke ɓacewa wato a ranar tashin alkiyama ɓatan su zai bayyana kaga wannan sai ya zamanto wa'azi tun kafin wannan lokaci ya kai ya kai ga kafirai ya kai ga mushrikai ya zamanto sun ɓace a farfajiyar da ba za a sake ba su su dawo ba to tun yanzu su shiga taitayin su kada su ɓace kamar yadda waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah suka ɓace Allah ta'ala ya ce zalikum wannan azabar da ake muku bima kuntum tafrahuna fil ard saboda abinda kuka kasance kuna walwala da fariya da girman kai da shi a bayan ƙasa cikin ni'ima alfarah wato kun samu abin duniya kunga kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a farkon surar yace fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad kada jujjuya wasu a cikin ƙasashe ya ruɗe ka masu jayayya da ayoyin Allah ba to rana alkiyama suna alfahari da wannan wato ruɗu da suke yi da abin da suke da shi na duniya mu ne masu kaza mu ne muke da yawan dukiya ba za a yi mana azaba ba Allah ya raba ya bamu tun anan ma mun gani wannan saboda ka in mun je can ma mu ne a sama wannan rudin da suke da shi da shi za a ce musu ba ku ne wannan saboda wannan walwalad da rudanin da kuke yi ma kanku da girman kai da da fankama da fariya duk shine alfara wannan fariyar da kuke yi a cikin ni'imar ku saboda wannan ne ake muku wannan azaba fil ardi da kuke yi a cikin ƙasa bi zai haqqin ba tare da haƙƙi ba wato ba tare da cancanta ba sun mutunce ma Allah duk wanda yake cikin ni'ima ba tare da ya yarda cewa wannan ni'imar daga Allah take ba baya tauhidi to wannan yana farin ciki da walwala da ni'ima ne ba tare da haƙƙi ba amma mumini da ya imani da Allah to shi kam yana farin ciki da walwala da haƙƙin da haƙƙi hmm? tunda Allah madaukakin sarki ya ce famsu fi manakibiha kullu min rizqihi ku tafi a cikin ƙasa ku ci daga arzikin ka suratan Allah ya bayar in dai ka san cewa daga Allah yake sai kai wadatarka ka ci mai kyau ka sa mai kyau ka auri mai kyau ka zauna a gida mai kyau wannan bi haƙƙin kake da gaskiya kake yi to amma su ka wanda suka butulce ma Allah mushrikai Allah za a Allah zai sa a gaya musu wannan wannan kila Allah zai sa a gaya musu za a ce musu ne zalikum haka za a ce musu da mai faɗa haka zai ce musu wa bima kuntum tamrahun kuma saboda abinda kuke yi na wato yalwata ma kanku a cikin wasa a cikin ni'ima wato wasan da kuke yi a cikin ni'ima sannan a ce musu udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha ku shiga cikin kofofin jahannama kuna masu dawwama a cikin ta fa isa maswal mutakabbirin kir da isa a mazauna ga masu girman kai wanda dama sifar su kenan ita kake su zuwa ga jayayya da ayoyin Allah Allah ka kiyashe mu Allah ka tada mu da rahamarsa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين آمين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 kirki da gyaruwar al'amari da yayewar talauci Allah muna roƙonka ka yalwata mana wannan rahama taka Allah muna roƙanka ƴan uwan mu waɗanda suka nemi musu addu'a Allah ka biya musu bukatun su masu neman masu harkoki waɗanda suka sa a gaba suke neman taimakon Allah Allah ka taimaka musu masu neman kariya Allah ka ba su kariya masu neman ayyuka muna roƙanka Allah ka ba su aiki masu neman masu neman ci gaban kasuwancin su Allah ka ba su ci gaba a ciki masu neman aure Allah ka yassare musu maza masu neman matan aure Allah ka yassare musu mata masu neman mazajen aure Allah ka yassare musu akwai ɗan uwan mu Alhaji Habibu Adakawa matar sa ba ta da lafiya ko magana ba ta iya yi Allah ka ba ta lafiya Allah ka yaye mata Allah ka inganta mata lafiyarta muna ka ya rabbi ya rabbana Allah muna roƙon ka taimaki ɗan uwan mu musulmi a ko ina su Allah wannan musifa da ta kasashen musulmi a gabas ta tsakiya Allah ka yaye ta Allah sharrin Isra'ila Isra'ila muna roƙonka Allah ka mai da shi kanka Allah ka mayar da sharrin wannan ƙasa ya zuwa gare ta dukkan mummunan shiri da take yi na ta zamanto ta samu ta zamanto daula da tamamiya gabas ta tsakiya Allah ka waka shi Allah ka waka shi waɗanda kuma suke mara musu baya daga 'yan salibiya muna roƙonka Allah ka waka aniyar su Allah ka dakusar da ƙarfin su Allah ka saukan musu da karayar arziki Allah ka saukan musu da talauci daga gare ka da hauhawar farashi da lalacewar al'amura da rugujewar mulkin su su waɗannan yan republicans wanda su ne suka sha alwashin yaƙi da addinin ka Allah ka karya karfin Allah ka karya karfin Allah ka watsa aniyar su Allah ka karwa rundunar su Allah waɗanda kuma suka tashi suka ɗauki makami a kanmu a jihohin mu gashi nan har sun wato shekaran jiya sun je sun yi garkuwa da bayan Allah bayan an yi buɗe baki sun karkashe na kashewa muna roƙonka Allah ka bada nasara akan waɗannan waɗannan miyagu Allah ka bada nasara a kansu, Allah ka watsa aniyarsu, Allah ka dakusar da ƙarfinsu, Allah hakika farna suke a bayan ƙasa, Allah sun farma bayanka waɗanda suka yi azumi domin ka bayan sun yi buɗe baki, ta rubuta musu addu'a karɓaɓɓa, amma sun far musu, ba su ga alfarmar wata ba, ba su ga alfarmar ibada ba, ba su ga alfarmar imanin musulunci ba, Allah muna roƙonka ka nuna mana abubuwan ban mamakin kudurarka a kansu Allah ka karya karfin su Allah ka watsa aniyar su Allah ka raba tsakanin su Allah ka jefa kiyayya da gaba a tsakanin su Allah abin da suke da shi na ƙarfi kamar yadda shi akan ruguza kawo kansu Allah kai ne mai iko bisa komai Allah kuma kai ne mai amsa addu'o'i Allah ka amsa addu'o'inmu mu Allah muna tawassuli da irin wannan majalisi wanda muke ƙauna kan cewa kana ambatansa a wajenka ka amsa addu'o'inmu mu ya rabu